Lura da yadda wasu 'yan Nijar ke ci gaba da bijirewa matakan dakile yaduwar cutar COVID-19 yayin da wasu ma ba su yarda da gaskancin wannan annoba ba, ya sa gwamnatin kasar kafa wani kwamitin musamman mai kula da sha'anin sadarwa wanda kuma zai mai da hankali akan ayyukan faɗakarwa kamar yadda kakakin gwamnatin Nijar minista Abdulrahman Zakariya ya shaidawa manema labarai shi wannan aikin shi don ya kwatanta ma mutane yaya ya kamata yanzu da wannan allobar ta shiga mai kamata ya kamata a yi wajen harkar tsafta wajen harkar gamuwa da ake yi cuɗani da mutane kuma me ya kamata hala a yi don mutane su gane saboda me ake ɗaukan mataku kuma wannan komiti da aka yi shi zai aiki da fannoni diyawa na ƙasanmu akwai sarakai wanda suke a ji. akwai malamai masu waye ma mutane kai akwai mata akwai matasa akwai artist duka wanda ya san dai ya iya wani abu za mu kira shi ko kuwa kan shi kuma abin ba ya tsaya ba a yame nan ko mutum a nan yame yake amma a jihohi ma akwai wanda suke aiki tare da shi kwamitin ya yi amanar cewa kafafen yaɗa labarai musamman na ƙasa da ƙasa masu gabatar da shirye-shirye a harshen hausa na da rawar takawa wajen canzawa jama'a tunani a dangane da wannan mummunar cuta da ta addabi duniya ɗan jarida bugo da ƙari magatakardar ministan watsa labarai abdullahi kulibali shine mataimakin shugaban wannan kwamiti ko amurka kuka ɗauka wanda ita ce eh, namba one a duniya suna ta kansa ma za a ce eh, duk waɗanda suka wajen miliyar dubu biyu da rabi duk da wannan dai ana nan ana kokowa kuma ana sa ran kamar abin zai kai hannun wata biyu ma ana yaki da shi to kina ya kamata nan a ƙasar mu jama'a ta kiyaye wannan galgadi da ake ma jama'a kamata mutane su kula da haka nan kin tunda abu ne in ba a hankali ba to zai banna sosai muna kiran al'umma ta kula da irin saƙo iri-iri da muke watsa ta huskar talabishin da rediyo da sauransu. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a sanarwar da ta bayar a yammacin jiya Laraba na cewa a wunin jiyan kawai an gano ƙarin wasu mutane 40 akan 34 ɗin da suka kamu da cutar coronavirus a Nijar, abinda ke nufin kawo yanzu mutane 74 ne suka harbu a faɗin ƙasar wato biyu a maraɗi sauran a nan birnin Yamai, kuma tuni biyar daga cikinsu suka rasu sakamakon wannan annoba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.